sabon gidan mawaƙi naziru sarkin waƙa waƙa sabon gidan shi ga alhajin muna baban ne a gidan nan wannan ba ya ku za ta ba za ta iya koma da a gidan sarkin waka shahararren mawakin Naziru Sarkin Waka ya kammala katafaren ginin sa wanda ya fara kamar da yanda ya bayyana a sa na sada zumunta. Sarkin Wakan ya wallafa hoton gidan a shafukan sada zumunta inda ya bayyana irin mansion house ko kuma ce katafaren gida wanda ya gina tare da faɗin wanda ya zana waɗan gida. tare da yin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan bidiyo za ku ga wasu ɓangarori da sarkin wakan ya kammala kamar da yadda za ku gani a cikin wannan bidiyo kar ku manta idan wannan shine farkon zuwan ku wannan tasha a danna subscribe sannan a danna kararrawa sannan kuma ku taba alamar like akan wannan bidiyo wannan ba ko ya ku za ta yi za ta iya koma ta

awadin da zai awadin da samu wallahi na hau na hau tashin mun hankali da wuta zan duka gayyato ka yi a zan ku je zuwa time to time a ce mai zan so ne kai ba bai wannan ba su bai ma ita kasa da miliyan biyar ba wallahi

domin eh? sarkin waka kofan ma sarkin waka Allahu akbar Allah ya kara arziki kawai sai zan yi aji kawai daga an zo ɗauka za a kada an zo ɗauka za a sa shi amma a wata abu na ƙari shi kaga baka sani ba shi wa duk wanda za a sai dai a mai irin namu que dai kuka kawo zai kallo a gidan nan kai ne wani ko wannan tsarin ba haka ba ne ba ni da shi muka haɗa maganar wannan maka gaskiya ba a a sa gidan ka ba saboda gidan nan ba mu mun ni ba sawo gidan nan ne muna nuna comparative sai ya kawo ya ci mu mu da mu mu ba mu kawo da ana kwalifiya muna yi ne kaji mana Alhaji Allah. Ba da sun yi ka. Eh, da aka sa ya zo ya shekara goma so wannan ka'idar garanti din sama shekara talatin da wani abu wannan na kai shi guda daya to in ya mutu in ya mutu ba mai musu haka amma mutuwar ya danganta biyu ce idan kai wasa da wuta ne amma da mara wuta kusa sai an ba wuta a cikin hukumin nan ya danganta kuma kullum ma nake ganin kama za a yi miya yanzu ka ga wannan sassaƙa ta da hannu ake kai ta to ka kuma su ne na wajen kai kuma na gaba irin suka sa gaskiya na ma kayan gwari amma da mamaki ka taɓa shigo ni ma in na shigo ma da kacin na interest bakin falo ban shi bakin space ban shigo a ce in ka san abin da zai ga suna son ci gaba da yin abu da mai sauƙi da yi sabon shiga cikin gidan kai kuma na gaba irin ta sa gaskiya na ba kayan gwani da taɓa shigowa in na shigo ma da iyakaci na interest bakin falo ban bakin space ban shigowa ce ni ka san da abin da zai da hankali suna son ci gaba da yin amma za mai sauki da yasa sabon shiga cikin gidan na labarin a wannan gage ita ce ba ba ji daɗi so dai kawai ne ka yashi ai na ga ka ka dawo ya mun ce wata wani uzuri yaushe na kira ka wajen su biyar yaushe lokaci a'a na gani muna ban to na biyo waya ga kuma ka sa ta a duniya gunda wallahi fata da labari da madumin sa sarkin waka ya fitar da zunzurutun kuɗi har naira miliyan hamsin inda zai raba wa al'umma kamar yadda ya bayyana da bakinsa ya fitar da zunzurutun kuɗi saboda fitar da hakkin Allah wato zakka a cikin wannan wata mai tsarki na Ramadana naira miliyan hamsin ku kasance da mu har ƙarshen wannan bidiyo domin cikakken wannan rahoto wanda muka ɗauko muku to dai kar ku manta idan wani ne farkon zuwan ku wannan tasha a danna subscribe sannan a danna kararrawa a like sannan a turawa 'yan uwa da abokan arziki To a jiya ne dai sarkin waka ya wallafa a shafinsa na Instagram da Facebook inda wannan al'amari ya janyo cece-kuce a kafafen sada zumuntan. To dalilin wannan abu da Nazir sarkin waka ya wallafa a shafukan nasa ya jawo cece inda ake ta tofa albarkacin baki akan wannan al'amari. To abin mamaki har da manya-manya daga cikin wannan masana'anta ta Kanir sun tufa albarkacin bakin su saboda abin da sarkin wakan ya wallafa ba fa abin wasa bane wanda kowa ya zai shiru. Manya daga cikin wannan masana'anta sun tufa albarkacin bakin su domin su ma suna bukata. To abin da sarkin wakan ya wallafa ya wallafa a shafin nasa ne kamar haka inda ya wallafa a shafin Instagram da Facebook inda yake cewa sarkin waka ya fara da cewa miliyan hamsin ce da a raba mutum goma da a bada a gina masallaci da ita wanne ya fi wannan shine tambayar da nazir sarkin waka ya yi a shafin nasa na Instagram inda kuma a kasan wannan rubutu ya rubuta kamar haka shawara ce to dai wannan al'amari ya jawo cice kuce a kafafen sada zumunta inda kowa ke tofa albarkacin bakinsa akan wannan al'amari har da wasu daga cikin wannan masana'anta ta kano sun fito sun nuna kwaɗayinsu da wannan kuɗi jinzurutu na sarkin waka wanda zai fidda zakka naira miliyan hamsin to a cikin mutanen da suke tofa albarkacin sa dai akan wannan al'amari mutanen sun rabu kaso uku inda kaso na farko suke ganin cewa tabbas wannan kaɗan daga cikin dukiyar sarkin waka zai abin da ya fi wannan idan ya gada ya gada ma tabbas wannan kuɗi sarkin waka zai fitar da su ne zakka inda suke bai shawara da cewa gare ya gina masallaci da gina inda ake yin sallar ma'ana gare ba mutane goma wannan zunzurutun kuɗi har naira miliyan hamsin da ya bada a gina masallaci kamar yadda suke bayyana ma'ana suke nuna da cewa tabbas wannan kuɗi fa sarkin waka kaɗan ne daga cikin dukiyarsa wasu kuma sun yi la'akari da wani abu inda suke ganin cewa sam wannan al'amari fa sarkin waka yi tambaya ne kawai domin ya ji ta bakin mutane amma shi kansa ba shi da dukiyar da zai da zakkar naira miliyan hamsin kamar yadda suke bayyanawa dalilin su na faɗin haka kuma shi ne, sarkin waka bai taɓa wallafa a shafin nasa idan zai fidda zakka ba bai taɓa wallafa irin wannan al'amari ba sai wannan karan inda suke ganin cewa sarkin waka yi wannan wallafa ne domin ya ja hankalin mutane domin a yi tunanin cewa yana nan da makudan kudinsa fa suna da yawa duba da yanda kwana biyu an ga sarkin wakan ya daina siyan sababbin motoci wannan wallafa tana da alaka da nuna mutane cewa fa yana da kuɗi amma kuma san bashi da kuɗin kamar yadda wasu suke fahimta kaso na uku kuma sun tsaya tsaka tsakiya inda kawai suke sa masa albarka akan wannan al'amari ma'ana idan ta kasance sarkin waka zai fi da zakka wannan kuɗi ne zunzurutu har naira miliyan hamsin to ubangiji Allah bashi ladanta sannan kuma neman shawaran da ya a gurin mutane wannan ma daidai ne domin ta hakan ne zai fahimci ina zai da wannan kuɗi har naira miliyan hamsin to duba da bincike da kuma nazari akan wasu al'amura tabbas sarkin waka na iya fidda wannan zunzurutun kuɗi har naira miliyan hamsin akan zakka ta dukiyar da ya gada misali a ranar ɗaya sannan kuma a lokaci ɗaya sarkin waka ya bada kyautar naira kuɗi ya bari ga ta zun zunzurutu har naira miliyan uku sannan kuma samson bai koge zo ba nan take yana cewa ya bayar din nan take ya tura musu su har naira miliyan uku to tabbas dukkanin wanda zai iya ba naira miliyan uku yana ganin kamar ya ba da dubu uku ne tabbas zai iya fidda zakar sama da miliyan hamsin ma kamar yadda bincike nuna mana to masu kallon sauraro ke ma ko kai ma Allah ya sa kuna ɗaya daga cikin wanda za su ci gajiyar wannan zakka ta Najeriya sarkin waka wanda ya fitar da kuɗi har naira miliyan hamsin zai rabawa mutane nan kuma mu ma Allah ba mu kuɗin da zamu dinga fidda zakka muna bawa yan uwa da abokan arziki da kuma al'ummar gari sannan kuma muna bayarwa ana gina masallatai ma'ana dai Allah ya haɗa kowa da rabansa to daga cikin manyan 'yan kano ɗin da suka tofa albarkacin bakin su akan wannan al'amari har da su rahama mk inda take cewa a bawa mutum goma har da nisa raki sannan kuma akwai fitaccen daraktan nan wato sadiq yan mafiya inda yake cewa allah ya bar sarki gwara a rabawa mutane goma har da ni a ciki to madan kware da ma take cewa a rabawa mutane mana inda ta ruga da gudu to daga cikin waɗanda suke tofa albarkacin bakin nasa dai har da irin su mazaje wato jarumi mazaje ne wanda wasu ke kiransa da malam hudu inda yake cewa a raba mana kawai inda ya kare zancen nasa da dariya sannan kuma ya rufe fuska alamun kunya sannan kuma dai a cikin waɗanda suke yin sharhin dai akwai irin su Ibrahim Birniwa inda yake cewa masallatai sun yi yawa a gari sannan dai a cikin 'yan Kano ɗin dai akwai irin su Nazir Dan Hajiya inda yake cewa a raba wa mutane ina da kai alhaji inda ya kare zancen nasa da dariya sannan kuma akwai shahararren mawakin nan wato Alhaji Hausa Rafa inda shi ma dai yake cewa a raba wa mutum goma wannan su ne iya wa'inda za mu iya kawo muku a cikin jaruman kanu wanda suka dinga tofa albarkacin su akan wannan al'amari bayan jaruman kanu akwai mutanen gari wanda su ma dai suka dinga tofa albarkacin bakin nasu inda mafi yawanci kowa yana ganin cewa gara a raba mutum goma da a gina masallaci da wannan kuɗi to allah ya kyau